والذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون amma kafirai waɗanda suke ƙaryata ayoyinmu kuma ba su yi imani da su ba saboda girman kai daga yin aiki da abinda da manzanninsu suka zo musu da shi to waɗannan ‘yan wuta ne kuma za su dawwama a cikin har abada